Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. suna na Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ra'ayoyin mutane akan 'yan jarida da yadda suke gudanar da aikinsu da kuma bangarorin da ya kamata su ƙara ƙaimi a kai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare game duniya. Eh, assalamu alaikum sunana Jibril Baffa Yola mai Yola. Eh, a gaskiya ne ra'ayina a game da eh, yadda 'yan jarida suke gudanar da ayyukansu wajen wayewa da mutane kai akan wannan al'amari da duniya ta samu kanta ciki na ciwon covid-19 wato ciwo na coronavirus da ya sha kan duniya a yanzu a iya fahimta ta eh, idan ka cire ma'aikatan lafiya likitoci da ma'aikatan jiya da nurses eh, ya suke ba da matukar gudunmawarsu a wannan kula da masu wannan ciwo to gaskiya 'yan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka ko da suke takawa akan wannan al'amari saboda aksarin mutane eh, ba zuwa suke wajen da ciwon yake akwai ba ko asibiti ko gudana ake gudanar da taimakon gaggawa mafi yawan mu daga gida muke samun labarai daga bbc ko daga voice of america ko daga tvc kamar mu a nan najeriya ko channels tv ko nta news ko dai duka wasu tashoshin watsa labarai mai 8b na gidan rediyo ne ko na eh, television to gaskiya daga nan mafi aksarin bayanai suke fitowa kuma muna da yaƙini da kyautata zaton cewa 'yan jarida sai sun tace tabbas akwai tabbaci akan labari kafin su yada shi sabanin wannan social media da ake ta kokarin yaki da fake news nan da ake ta faɗa wanda yake razana mutane yake daɗa firgita mu gaba ɗayan mu so yan jarida mai suna aiki iya kokarin su kuma muhimmin aiki ne ake cewa wanda suke a front line ni a waje na suma ma heroes ne duk abin da muke sani su suke zuwa su dauko bayanai su gabatar mana har mu gani kuma mu ji ubangiji allah ya kare mu daga wannan cuta ya fitar da duniya daga wannan al'amari da ka samu kanta sannan mun ji ta bakin wasu da suke aikin jarida ga kuma yadda suka yi mana ƙarin bayani akan irin matsalolin da ƙalubalen da suke fuskanta. Assalamu alaikum sunana Samira Sa'ad Zakirai ɗaya daga cikin ma'aikatan Freedom Radio Kano. Ina aiki da sashen shirye-shirye na Freedom Radio ɗin. To a gaskiya ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan yanayi na annobar coronavirus game da shirye-shiryenmu shiryen shine a da kana fita ka nemo report ko vox pop ka saka a cikin program ɗinka kuma ka je ka interview da hukumomi ko asibiti ko wasu hukumomi wanda abin da program din na kai shafa. To yanzu babban kalubalen da muke fuskanta shine yawancin hukumomin a rufe suke an ba da hutu. So duk topic ɗin da ka ɗauko za ka tattauna akan shiri, shirin baya cika saboda babu masu ruwa da tsaki da za su yi maka bayani a cikin shirin saboda duk kowa ya tafi hutu yana gida sannan abu na biyu an ce mana a gurin aikin mu kar ka gayyato mutum ka zo ku tattauna da shi saboda gudun kamuwa da wannan cuta ta coronavirus saboda haka duk wasu shirye-shirye da muke yi mu kadai zami sannan bugu da ƙari wasu shirye-shiryen ma an ce a bar su har sai komai ya daidaita sannan za a da a ci gaba da yi saboda ba zai yi shirin a yi shi babu mutane ba su kuma mutanen an ce a daga kafa zuwa wani lokaci sannan a gayyace su su zo a ci gaba da yadda ake yi. a takaice dai ba mu da guest din da za mu interview da su babu hukumomi da za su zo su shiga cikin shirin sannan kai ma kana jin tsoron ka fita kan hanya kai vox pop da mutum baka san waye shi ba saboda haka yanzu programs ɗin mu dulami muke idan ta kama ma repeat muke sassakawa wato maimaici haka shugabannin gidan suka gaya mana to wa'annan su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a halin yanzu game da wannan ciwo na covid-19 sai mu bari duniya ta ji ka taɓo 'yan jere sunana abubakar tijjani rabiu da ke aiki a sashen labarai da al'amarin yau da kullum na Tasha freedom radio da ke kano ina aiki ne a bangaren wato translation na labarai wato bangaren fassara kenan kuma haka ina gabatar da wato program na sport harkokin wasanni yawanci labaran babu su duba da cewar yanzu duk idan ka shiga inda muke zuwa mu dai dauko labarai za ga za ki ga duk labarai ne da ya shafi harkar covid-19 covid-19 to ko da yaushe kana zuwa kana so ka samu wasu rika to gaskiya muna fama da kalubale sosai za ki ga a yanayin labaran mu idan muka jera su za ki ga sai ki ga labarai kusan guda goma goma sha gaba ɗaya labarai guda ɗaya ne suke magana wato labaran covid-19 wannan yana da nasaba da rufe duk wuraren tarika da gwamnati ta yi tun da dama anan da shugaban kasa ko gwamna ko kuma ma'aikata kaza da ma'aikata kaza za su taro game da bunƙasa rayuwar al'umma ko kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki to rashin wannan abubuwan gaskiya an samu kalubale sosai sai dai duk labaran da za a yanzu ba zai wuce labari na covid-19 ba na biyu kuma ina bangaren harkokin gabatar da harkokin wasanni a yanzu samun labarin wasanni na mana wahala sosai duba da cewa ko da a nan kano gaba daya gwamnatin jihar kano ta rufe gidayen wasanni da ake gabatar da harkokin wasanni haka a duniya ma gaba daya a rufe harkokin wasanni gaba daya to idan ka zo za ka ɗauki labarin wasanni wanda za ka gabatarwa da masu sauraro za ka sha wahala kafin ka samu labari guda daya wanda zai bayanin wani abu tun da gaba daya su kansu yan wasan suna can an killace su suna guri guda ba a harkokin wasannin yadda ya kamata to gaskiya a bangaren harkokin wasanni muna samun kalubale sosai a da sai ki ga labarai hakkunte suke maka kana aje labari sai ka samu labari sama da guda goma amma yanzu zai wahala ka samu labari guda daya zuwa biyu wanda za ka ga labari ne mai kyau sosai da za ka gabatar da mai tsaro sai dai ka labarin cewar dan wasa kaza ya ba da gudunmawar kuɗi kaza don yaƙi da cutar corona kungiya kaza ta ba da gudummawa kaza don yaƙi da cutar corona dan wasa ya je an an gwada shi yana dauki da ita cutar corona to gaskiya muna son kalubale sosai a bangaren harkokin wasanni na uku kuma a bangaren da ya shafi kamar harkoki na fita kaje ka ɗauko labarai dai ke ina fita ina zuwa ɗauko labarai to nan ma haka idan ka fita babu inda za ka je ka samu labarai duba da yadda na gaya maka tun da fari cewa duk wuraren da ake tarika inda ake zuwa a samu labari babu shi idan kuma wani abu ne ma ya faru kana buƙatar za ka yi balansin abinda ake ce balansin kenan to ma'aikacin da za ka je ka yi balansin kan wannan labari to a kulle take shi kan shi wanda za ka je ka balansa da shi wato ya fi kamar killace kansa ba zai zo saurare ka ba duba da cewar ba sa son mutane sun da zuwa kusa da su kamar yadda misali a harka na crime kuma yanzu misali a harka ta crime kenan harka ta insecurity ko kuma harka ta rashin tsaro bangaren da ya shafi harkar police kenan yan sanda to yanzu ita rundunar 'yan sandan jihar kano ta ba da sanarwar cewa idan kana bukatar za ka yi magana da ita to sai dai abin da ya zama dole sai dai kai kira wasu a waya ko kuma sai dai laifin da ya zama dole za a iya zuwa a same su wannan ana fama da kalubale sosai a wannan bangare. A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ni a matsayina na ɗan jarida, wallahi wallahi, ni sisi da kike gani yadda nike miki magana a yanzu bai shigo hannuna ba amma na tabbata alhaji kwatam eh, eh, eh, me muhimmancin kafa kwamiti da alhaji ai shi yasa muka ce akwai zalunci a cikin gwamnati don na farko an ware kudade na medias su yi awareness kan wannan covid-19 jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin washington dc shin ko akwai dalilin da ya sa gwamnatin tarayyar najeriya ta tsame jihar lagos ita kadai ta bata zunzurutu naira biliyan goma domin ta yi fama da wannan cutar ta coronavirus da ake fama da ita a duk duniya akwai dalilin da ya sa gwamnatin ta najeriya bata bar sauran jihohi irin wannan magudan kudaden ba kuma me ra'ayi game da matakan da wasu gwamnoni suka dauka na dakile jihohinsu da garuruwan su manya ya batun rufe wuraren ibada duk wannan suna cikin batutuwan da muke fatar taba a wannan sabon shirin na tsaka mai wanda madina dauda ta shirya mana a birnin abuja ba ta da bata lokaci ba bari in ku da ita madina din da bakinta da suka hada da alhaji abdulrahman kocham da kuma malam ibrahim modibbo Ibrahim kana gani akwai wani dalili na musamman da yasa aka kafa wannan kwamiti din banda na zancen wayar da kai domin ai bangaren gwamnati su ne suka fi kowa kafafe na wayar da kawunan al'umma. Eh to haka ne kamar da shi dan wana kwacir Alhaji kwacir yake magana kin gani watakila yana da abubuwa aka ce makawa ba cewa ai wasan jifa in ba da ya taka dutse ba so watakila yana da wa'ansu hujjoji wanda ni ban san su ba mm. abin da nake so tambaya da na yi ba tambaya ne ma lallai da nake neman ansa daga wurin ki ba amma tambaya ne da ake ce rhetorical question ko kuma tambaya wanda ba wai sai na samu ansa ba eh. ganin cewa ni yanzu wannan abin bai kare ba so ban cire tsammani watakila yadda ya magana nan yanzu za a fitar da kaso na 'yan jarida a basu ba amma tun da aka fara da muka fara na aiki dai na san cewa ba wani abin da ya zo wurinmu a kwamiti ɗinmu tukuna na 'yan jarida don ni ne nake shugabanci ta wajen harkan masu bayani na 'yan jarida a cikin wannan kwamiti ma bayanai a wajen gidan rediyo da talabijin har yanzu dai bamu ga wani abu amma watakila bamu cire tsammani ba kamu a ce an gama watakila za su soke. Eh, hajiya akwai abu guda ɗaya. maganan da nake yi ina magana ne na gaskiya wanda kuma duk abun da suke yi nan mun fa muna da fat akwai time da za mu fitar da wa'annan fat wanda su da kansu don yanzu duniya ta waye in har kana rike da waya a hannu har ka ce kana yi abu a sirri akwai app wanda duk abun da kake rana ɗayan amsar maka sai ka faɗi ka mutu ni na san me nake faɗa duk duniya inda covid-19 yake a duk duniya international da local media gwamnatin ƙasa tana cire dukiya ta fara basu daga ina za a cire wannan dukiyar daga asusun gwamnati ai muna da foreign reserve na Najeriya to ai shugaba ya bada izinin a cire wannan dukiyar shugaba magana nake faɗa muku shugaban ƙasa ya bada kuɗi a cire don a yaƙi wannan ciwon ku gaya min ta inda za a yaƙi ciwon na cikin duhu ka amince da matakan da gwamnati ke ɗauka wajen yakar bullar wannan cuta da kuma yaɗuwarsa. eh to idan kika duba kika yi nazari kika zurfin tunani gwamnati fa da wannan abin ya faru an fara samun mutane wanda cutar na ya kama su a lagos aiko gwamnati ta tashi ta ba su biliyan goma don su wayannan kuma masu kula da duk sauran najeriya ncdc kenan wanda yake karkashin shi sakataren gwamnati bas mustapha aka ba su biliyan biyar a kan su fara yakan wannan abubuwan to ni ban ji a fct an ba su wani abu ba a cikin biliyon biliyon biyar ina eh, da ya kamata mala ibrahim eh, mala ibrahim eh. ah, dole ku yi hakuri abun da ni nake magana ni fa ina maganan abun da na sani ne ba wai ina maganan abun da nake zargi ba ne zargi daban abun da sani kuma daban na farko kenan babu yadda za a ce an cire kuɗi 10 biliyon an ba wa jihar lagos kadai jiha ta Lagos kadai. To ai daga nan ciwon ya fara. Ya dai hajiya ne sai daga nan ciwon ta fara. Akwai ciwon a Adamawa ne akwai ciwon a Sokoto ne don me in tun daga can ya tsaya don me za a ce a rufe masallatai a rufe kasuwanni a rufe talakawa a can tun daga babu ciwon din. Da sai a fara su yi harkan su ai. Don haka tun daga an rufe Lagos din haka wa'ancan aka rufe su dole ne gwamnati ta dinga adalci. Ah yanzu an ce an fitar da kuɗi ana raba mutane. Minista ta fita ta ce ana raba mutane. Eh, kuɗaɗe gwamnati ta bayar. wallahi azimi ƙarya ne ba wani wanda suke ba kuɗi mu ƙasar nan fana mu ne ba za mu yi da ƙasar nan lalace ba the same thing abin da ke faruwa a nan ai ba wai nace babu wanda za a ake bayarwa ba amma wanda aka ce a bayar da handama da yanzu kwamiti zaka tawar da family secretary ko director ne a federal gamma yana cikin kwamiti guda biyar don me zai shiga kwamiti guda biyar ba zai zo da daya ba mutum daya yana cikin kwamiti guda biyar ba mutane a Najeriya ne duk ai don handama ne da babakere kuma suna tsammanin cewa za su tsira ba magana tsira a kan nan a kan wannan abu wallahi tallahi abun din ba zai kai musu duk inda suke so ba. Ibrahim eh, wani matakai ake bi wajen tabbatar da cewa an rarraba kayan masarufi da za su kawo ma al'umma sauki. To, ni dai ya sani na birnin taron Abuja, kuma birnin taron Abuja duk mahaluki da yake a cikin wa'annan harsuna na Najeriya wajen mai tan da hamsin da wani abu ko kuma ɗari uku duka ba wani yaren da babu a Najeriya. a nan fct kenan kamar nan to abin da ni na sani na imani akan cewa wannan ministan nan yana tsoro allah kuma shi ban tsammani zai ce zai rudu ciki ko ba baki dukiyar jama'a ba kuma na tabbata cewa aliyu modibo nan idan yadda aka bashi riƙon wannan abun zai rike da jin tsoron allah da kuma shi barista abdullahi muktar gani haka ina gani idan har za a rarraba kayan abin nan ba kamar irin yadda aka yi lagos ba mutane mudu biyu na shinkafa mudu biyu watakila na wake da yar jarika da kuma a ce da burodi wanda suka ta bol da shi amma na tabbata kamar yanzu a nan fct za a yi abu da tsoron allah don kuma duk wanda ya ce zai yi ran handama ya ce ya yi da ciki da dukiyar jama'a to ya gare kuka da kansa um, eh, eh, eh, baka gamsu ba kenan kai da yadda ake rarraba wa'annan abubuwa abun da sana faɗa ban gamsu ba mu ajiye a matsayin mu ajiye ni musulmi ne zan yi azumi daga safe zuwa karfe shida ka dubi ta gayyaran da dan adam zai yi daga wannan lokaci a ce har yanzu ana cikin wannan ukuba a ce ba a taimaki mutane ba musamman musamman ma akwai jami'an tsaro da suke kan hanyoyi wani zaka ka tambaye shi naira goma ba ta bashi ba duk ma abun da muke yi na hajiya ba wai ina yi bane don wani ina yi ne kan maganar talaka da kuma eh, media mm, ba masu yayata labarai an ce ciwo an yi shiru wasan ciwon ne ai sai mai bada bayanin ciwon yayi bayani kafin wanda zai fahimci cewa akwai ciwon yana nan an wa dole su ne kuɗin su za fara warewa an ba su ba a ba ji abin da ya ce ba a ba su ba to tun diga ba a ba su ba ina ka kai kuɗin karshen ta zuwa dauki dubu hamsin ko ishirin ko dari ko kuma dubu dari biyar a ɗauka basu an dauki a billions of naira an cire mu shi ne abun da muke magana sannan an cire kuɗi a billions of naira a raba ma talakawa ba a raba musu an je ana ɗaukan dubu ishirin dubu goma ana bayarwa sannan gwamnonin da ba hurumi su bane masu kowa ya killace garinsa ba hurumin gwamna bane hurumin fada shugaban kasa ne ya killace jiha kamar yadda shugaban kasa ya killace Lagos ya killace da Abuja da wasu jihohi da wasu fada wasu jihohi amma gwamna zaki gani don ya cutar da al'ummansa ya sa su ukuba ya kwashi abun da yake so sai ya ce shi ma ya rufe garinsa kuma babu ko ko tarin ko, ko mura babu a cikin garin ne duk hajiya wannan hanya na zalunci wanda irin mu famu ba za mu da wannan ba ko da za a saka mu cikin turmi a daka wallahi kana ganin ba daidai bane ya me ra'ayinka game da eh, wannan bayani da yanzu kada mu riga malam masallaci yawa mu dan hakuri mu ga yadda gwamnati za ta gudanar da wannan batun rabe-rabe da ake so a yi ganin cewa to amma gwamnatin tarayya ta riga ta fara ina zo tukuna ranka ne ina hakuri hakuri bari in yi magana tukuna minti da duk Allah ka kara magana ka maganar riga malam masallaci ka karkaka wannan magana yau ko ana neman kwana goma ba a bayar ba ka gaya min yaushe ke so a bayar ai corona na bai kare ba alhaji kwata sai ne sai mutu sai mutane sun mutu ne sai talakawa sun mutu ne eh, ko kuma sai an fita an yi talaka eh, eh, gwamnati bore akan yunwa abinda ake so shine mu dan yi hakuri kadan ka san dai in abu ya zo annoba abu ne da Allah ya kawo shi yadda Allah ya kawo shi kuma haka Allah zai tafi da shi hmm. amma ganin cewa yadda kai magana ne na ji daɗi kwarai da gaske don kaga kai kana magana akan talakawa kuma dukkan muna son talakawan nan su samu lafiya a samu cin gaban kasa don cin gaban kasa ba ta yiwa idan tattalin arziki in mutane ba su lafiya ba da tattalin arziki zai ci gaba a duk duniya so gani haka a yanzu kin san ayyukan gwamnati ba kamar ka shiga cikin kasuwa ne ko ka je cikin tebur ka je ka ɗebi kuɗi ka fito da shaka ba wataƙila ana ta rubuce rubuce yadda za a yi a ciccika ah, abubuwa ah, ah, ina zuwa tukura ina zuwa tukura a ciccika a zo kan muhawara kama zuwa fidda kuɗi. To ganin kuma yanzu an rufe bankuna watakila. A'a babu ba rufe bankuna ba. Babu ba ba rufe bankuna ba. To idan ba rufe bankuna suna aiki. Ana aiki. Amma ana aiki. Sai an je sai duka bankuna ke aiki. Ana aiki. Eh, amma fidda kuɗi. Sai ya je sai ya je Allah da kata dole da kwana. Da kata watakila kai ma ina zanje ka watakila sun baka rabon. Wallahi tallahi. Yawwa a'a. Yawwa a'a abun da ke faruwa saurare ni. Yawwa. Na farko hajiya. akwai fa kuɗin da aka kowace ƙasa a duniya take ajiye kuɗi don irin wannan in ya taso. Don wato kana nufin asusun ko ta kwana? Yes. Akwai ina so ya fahimce ni akwai fa asusun ko ta kwana na irin wannan abu zai iya afkuwa ma ƙasa wani mataki ya kamata ɗauka haba dan uwana kwana goma a ce ba a taimaki bayan Allah ba ba a taimaki waɗanda ya kamata a taimake su ba sannan ana ta zirga-zirga a ce a fitar da kuɗi kaza kar mu mai da kamu ya iska mana. Yanzu kai kake kallon wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na cewa a rufe wuraren ibada da masallatai da coci-coci. Eh to ni ko a zamanin annaba an taɓa yin haka. Wannan abin ba sabon abu ba. idan ga mabiya addinin musulunci an san tun zamani an daba an taɓa yi irin wannan annobar wanda kuma an rufe wurare idan kika duba yau ko a maka ai a cikin masallacin ka'aba ba an ɗan rufe shi an killace shi ko kuma zuwa wajen jerusalem inda su pop suke da su an killace su saboda haka ni idan annoba ce wanda take zo ta share duniya ruwa gama duniya in har za ta taso ta kawo mana illa ga ƙasa ni wallahi tallahi na yadda ɗari bisa ɗari akan abin da matakan da gwamnati ta ɗauka amma ni abin da ya dame ni shine kamar shi yadda ɗan wani magana a yi kokari ina so roki gwamnati a yi kokari a ba ma talaka tallafi kai da kanka ma eh a dole ne ai in ka duba aikin jarida fa kamar aiki ne na sa kai da sauransu inda kana so ka samu tallafi ga talaka saboda haka gwamnati a yanzu tana kokari amma ta ƙara kokari yadda talakawa waɗanda suke ƙauyuka da sauransu su samu wannan tallafin yadda ake shan wahalar nan su samu tallafi idan suka samu tallafi na kayan abinci da kuɗaɗe to alhamdulillah amma idan muna ganin yadda abubuwa suke tafiya ni ina magana ne a matsayina na ɗan jarida a matsayina kuma na wanda rikicin kwamiti ina ganin cewa gara ya kamata a yi ma gwamnati uzuri babu ma kamar gwamnatin eh, fct ɗinnan nan da take idan har suka samu kuɗin nan ni na imani akan cewa za a yi kokari don ganin mutanen da aka sa a wannan kwamiti kamar da na fara faɗi. a gaishe kuma malamai to nan za mu ja birkin wannan shiri a yau sai allah ya mu rana wace mu zo mu ci gaba inda za mu duba ra'ayin da wasu suke bayyana na cewa watakila yadda gwamnatin buhari ta taso wa wannan cutar ta coronavirus tsaye haikan baji ba gani da haka ta yi da sha'anin boko haram da tuni ta gama da shi to yanzu a madadin su baƙin namu wato abdulrahman kocan da kuma ibrahim wadiba da kuma ita musamman wakilin tamu madina dauda aliyu mustapha sokoto ne ke muku bankwana daga nan washington sai an jima. ta bin shari'a ba zarce guba ba azalumai ba sa kaucewa haka haka walle walle mana ta dauki kama karya karya mu ne magana gobe ba mu ne ba shugaba ma mugunci wannan ba za ya sarran hama ba shugaba mara kirki ba za ya samu alkhairi ba shugaba mai hila ko fajiri ba zai daraja ba shugaba mai karya bai sama ba so madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Wannan